Ɗaruruwan matasa maza da mata da suka fito daga ƙasashen Afirka ta tsakiya da kudancin wannan nafiya da na wasu ƙasashen yankin Maghreb ne suka kwatse da takwarorinsu na yankin Sahel a nan Yamai don tantauna batutuwan da suka shafi tsaro, zaman lafiya da matsalolin bakin haure dangance da alwashin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha a Disambar 2015 kan batun ɗaukar matakan kare matasa daga barazanar tafkata asa. Muhammadu Haruna mamba ne a Majalisar Matasan Nijar CNG. kudirin ya yi nazari kuma ya ba da haske bisa kan yaya ya kamata a yi domin a ciwo matsalolin da suka shahe matasa a cikin wannan nazarin aka ce to gaban nan ana so a samu cin kan wasu matsaloli ya kamata duk abin da za a yi wanda ya shafi matasa a sa matasa a ciki a sa su domin su ba da nazarin su domin su ba da wasu yanzu shine muka ce to ya kamata mu ga mu ma da kanmu mu ga wani irin nazari ne ya kamata mu domin mu ba da abin da yake sa su yawanci suna shiga cikin hanyoyin yaƙi bakin haure yau sanin kowa ne matasa suna tahiya tun da bisu da wani galihu a kasashen su bisu da wani aiki a kasashen su bisu da wani tallahi da ake ba su wanda zai sa su zauna a kasashen su shekaru biyu bayan wannan kudiri na majalisar ɗinkin duniya shin ya kuke gani ana aiki da waɗannan shawarwari rashin zartar da waɗannan kudirin gadan-gadan shine yasa muka muka gayyato wannan taron don mu samu mu ga ina ne aka yi abin da ya kamata a yi ina ne bai kamata ba a yi don Kakakin gwamnatin Nijar Asmanu Malam Isa ya bayyana wannan taro a matsayin wata hanyar harhaɗa shawarwarin matasa a kokarin neman mafitar halin rikita-rikitar da ƙasashen Afirka ke ciki. Za mu sa zaton in Allah ya za su muna shawarori waɗanda za mu aiki da su cikin ta da ayyukanmu na gwamnati. Yadda muke cikin wannan yankin mai tashin hankali ka san da Nijar ta kasance ƙasa wadda take da kwanciyar hankali fiye da waɗansu ƙasashe da suke wayata. Ganin da inda za a samu damar a kawo gudunmawa wannan kwanciyar hankalin ta ƙara haddaba cikin ƙasarmu abubuwa ne waɗanda za a ci riba mahalartan na sa ran hada wani kundin shawarwarin matasan Afirka da za a miƙa wa shugaban ƙasar Nijar domin gabatar da su a zauren majalisar ɗinkin duniya in ji shugaban majalisar matasan nishar aliyu umaru akwai matasan da ba su aikin gwamnati suna so dai ne a kawo musu goyon baya amma babu shi kenan eh, ba in an liƙe frontier ba ne ba su ta yi suna ta yi kenan frontier mai kyau shine a ba su aiki to wannan lisai ne za mu yi a wannan kwana biyu ida za mu ba takardar nan a shugaban kasar na niger zai kai shi wajen nations unis ya ke musu abunda matasan afirka suka ke gashi a gobe alhamis ake kammala wannan taro da ke samun goyon bayan kungiyar jason sahel ta kasashe biyar mafi fama da ayyukan ta'addanci a yankin sahel sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger